Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Gwamnatin Najeriya ta jazanta kashe masu ibada a St. Philip da ke Ozubulu a jihar Anambra da miyagu masu safarar kwaya suka aikata. APC ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta kushe zanga-zangar neman Buhari ya yi murabus. Babu wani mutumin kirki zai shi saka shi cikin wannan al'amari ko da dan adawa ne, rented crowd ne. Ni ba bako bane a Nasarawa dan kaka na fiye da shekaru ɗari biyu ya sauka a yankin. In ji tsohon dan majalisar wakilai Aliyu Wadada da ke martani kan siyasar bako da ɗan gari. Kaka na wanda ya haifi mahaifina ma shi a nasarawa ka haife shi duk wanda ya kawo maganan bakonta bai son wadada ne bai san ma an wuce wannan ba shugaban nolge ibrahim khalil ya ce za su yi addu'ar maganin masu kawo cikas a yancin kananan hukumomi bayan samun nasara majalisun dokokin tarayya duk mutumin da zai zama matsala a kan yancin ƙananan hukumomi allah ya mana maganinsa mukaddashin shugaban najeriya ya amince da naɗin manyan sakatarorin tarayya 21 bayan jaraba da ta zubar da mutum biyu ɗari suka tsallake nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Haka dai, to yanzu bari mu kaɗa zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Hajiya Lubna Binta Muktar daga Kano da kuma shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. ga Hajiya Bintu Muktar. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Bintu Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da kabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya. Wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba, sun riƙi kowa daidai. Ɗan wannan kabila na iya zama a cikin wancan siyasa, ɗan wancan ma na iya zama. haka nan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa dai ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda akasarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba don komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu za ka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana ari har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan nan naka ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuranmu ya ba mu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shi ma Mr. Mark Amani ya ci gaba da cewa. Assalamu alaikum Aminu Mr. Mark Amani shugaban kananan kabilu na arewacin Najeriya har da Abuja. Don menene da ba za mu rika jiya kan mu gaskiya ba don menene idan an tashi magana a ce talauci to in ba mutuwar zuci ba in ba mu bai ta rashin godiyar Allah ba idan Allah bai son mu ba zai yi mu ba ko shakka babu kowa sun da wani to shin ai mutum dama za ka yi wa mutane siyasa domin su bi ka amma an kace za ka nuna mutane karfi domin su bi ka wuce idan na bi ka ta baka ba ta zuciya ba me nayi in na bi ka dan dole aikin banza ne saboda haka mu gaya kanmu gaskiya wannan kenan sannan yan siyasan da suke ta yaudarar mutane suke tusa mutane ra'ayin banza domin biya bukatu irin nasu to gaskiyar magana su daina eh, su daina domin idan babu mutane shin su wane ne za su shugabanta su wane ne za su shugabanta an waye gari gwamna yau yau din nan idan ya fito neman takara zai yaudari mutane zai tuci mutane zai babu abin da ba zai faɗa ba domin zai iya tunawa a lokacin da aka zo ana wani irin kamfani kowa ya san abin da muke fita saboda haka ni ina cewa wallahi sarakuna sarakuna ne na gargajiya ko da gwamna ko ba gwamna sarakuna suna nan daram ko da salari ko ba salari sarakuna suna nan daram dama can wallahi sarki ba abin arena shi bane sarki ba abin a wasa da shi bane saboda haka ni ina kira da zara aka ce kasa babu mai anguwa babu da kace babu hakimi to wannan fa garin ko kasar ba kasa ba ne domin babu wanda zai fito ya tsawatar in aka ce manyan manyan sarakuna manya-manyan sarakuna ba in babu mai anguwa da da kace da hakimi wallahi babban sarki babu abin da zai yi saboda haka mu yi tunani mu sake tunani mu san abin da ya kamata mu yi domin ci gaba domin gwamna kwata-kwata ya yi shekarar ta kusa to ka zo ka samu sarakuna suna nan daram ka zo da in kai sa'a kenan ka yi shekara takwas kusa ba yi sa ba shekara hudu dan me za ka zo ka yi rugu da al'umma a cikin a cikin shekara hudu sannan hayaniyar manoma da fulani kuwa dama can na sha faɗi in ba cuta babu yadda za yi mun ce dama na taɓa cewa in har rigingimu za su zama haka To dajin sambizin nan da Boko Haram suke ta shawagi a waje, a je a rarraba su a ba Fulani in duk wani abin da za yi in har ana komai domin a zauna lafiya ne to wannan shi ne mafita wanda dama zai taimaka al'umma gaskiyar magana kenan in ba haka ba ko da shi an mai da Boko Haram ta zama jari da gwamnonin kai har da kasar gaba jami'an tsaro ma idan ba maganan boko haram ba su da inda za su samu kuɗi a yau kudade sun zama in ba yi magana saboda boko haram ba za ka samu kuɗi ba. To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala wannan shirin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.